الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير موتى رمضان شكرا 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na takwas kuma muna cikin suratul anfal zai mun tsaya karshen aya ta 41 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 42 inda ubangiji ta lake cewa iz amtum bil udwati dunya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace "In an tumbil uzwatin duniya, ku lokacin da kuke kan tudu wanda yake kusa da Madina, wannan za a turanta mana yadda aka yakin badar ko inda aka yakin badar. Allah ta'ala ce, "In an tumbil uzwatin duniya, ku gina lokacin da kuke kan tudu a duniya na kusa da madina wakun bil udwati quswa su kuma suna kan tudu wanda yake da nesa wato wanda yake nesa da madina rakabu asfala minkum karabka wato jama'an abu sufyan wanda suka kebo kayan kasuwanci su kuma suna kafa da ku wato ku kuna sama a bangaren madina su kuma kafuran makka suna sama ta ɓangaren makka shi ko abu sufiyan da shi da fatakansa wato kayan kasuwanci da aka ɗebo su kuma suna ƙasa da wato ku suna tsaki kenan suna ta ƙasa wannan a haka ne aka fuskanci juna Allah ta lati walau tawa'attum da kun yi alƙawari cewa za ku haɗu a wajen lafta laftun fil mi'ad da kun saba alƙawari amma Allah ne kaddara za ku haɗu ku gwabta yaƙi a wannan wajen wuri ne kusa da gari bada walakin da ya qabi Allahu amran kana makula Allah ya hukunta ku haɗu a wajen duniya kaddara wani al'amari wanda yake abun aiwatarwa wato shine ba mu'mini nasara da kuma kaskantar da kafirai bi halika man halaka an bayyana. saboda wanda zai kafurta ma ya kafurta akan hujja cewa lallai yaƙin badar ya tabbatar da musulmi su ne suke da gaskiya da duk wanda zai halaka ya halaka wato akan hujja shine wanda zai kafurta ya kafurta amma hujja ta fiya a kansa wa yahya man hayya an bayyana wanda zai rayu shi ma ya rayu akan hujja Ma'ana wanda zai imani ya yi imani ala basiratin cewa hujja ta bayyana musulmi su suke da gaskiya ba kafurai ba wa inna allaha da samiun alim lalle Allah yana jin addu'o'in ku da kuke alimin kuma ya san halin da kuke anan ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'arsa suna bangaren Madina akan wani tudu su kuma kafurai suna can bangaren Makka akan wani tudu amma dukkanin su a Badar su kuma Abu su da shi da jama'arsa suna cikin tangara wato suna tangara na wani waji da shi da fata kai wanda ya dauko wato ani na kasuwanci wanda su ne asalin wanda muminai wato ani suka biyo wato yadda wuri yake idan ka wuce garin badar za ka ga wani tudu na yashi shine al'udwatu duniya to sai kuma wata gangara wani rami to a can gaba kuma akwai wani tudu na yashi shine al'udwatu uswa Ah, yanzu haka ina hango wuri lokacin da muke karatu a madina mun kai ziyara wannan wajen malamin mu ya nuna mana yadda wuri yake gaba daya saboda haka su suna bangaren madina wancan suna bangaren makka amma duk dai a badar din tudu ne na yashi sai kuma gangara inda su abu sufyan su shi abu sufiyan dama yana dawa daga sham ne sai wuce tafi makka da kayan kasuwancin mutane makka kuma manzo Allah ta sama da shi da jama'arsa dama sun biyo wannan kasuwanci wannan kayan kasuwanci ne domin wato ainihin su kwace su rage asara na zuciyarsu da aka kwace musu a makka to amma abu sufyan ya lallaba ya bar wannan wajen ma'ana ya gudu ta yadda sahabban manzala ta saba su same shi ba to sai abun ya zama yaki amma kafin ya gudu dama ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman sa yana neman sa ya taho da runduna za a tare su a kwace wannan kayan kasuwanci saboda aka sai aika dan aike je ya gaya mutanen makka su zo su kare dukiyarsu muhammadu da jama'a sa za su kwace musu dukiya da shi kenan suka kama hanya suna tafowa amma shi abu sufiyan yana tafiya akan babbar hanya wanda za ta kai ka makka wanda kowa wannan hanya yake bi amma yana kaffa kaffa ya leƙa nan dama dama haku ina ta tambaya har ya je wai samu wani mutum da ake ce masa majju bin ahmad ya ce masa kana da labarin muhammadu da jama'arsa ta ina suke ya ce a'a ni ban ga wani mutum dai ya zo nan wanda ban san shi ba amma na hango su mutane guda biyu suna haye da raƙumansu sun je wancan wajen sun shayar da dabbobin su amma ban san mutanen daga ina suke ba ina bu su fiya sai je wannan wurin inda suka shayar da dabbobin su don manzon Allah ne sassuwa da shi da abubakar kuma suna ɗan zagayawa su ga ta ina mutanen suke raƙuma sun yi ba haya raƙuma ne sun yi ba haya a wuri shi kenan da ya je ya ramar masa ba hayar raƙumin ke samu ƙwallon dibino sai gane wannan ƙwallon dibinon madina ne sai sai haza min ala min ala ifi ba min ala ifi ya ce wannan yana daga cikin injiri din ba wato madina kenan to da haka daga nan yanzu ya gane ta ina musulmi suke da dabbobin su sun yi kashi a nan wannan kashin na raƙuman madina ne domin sun ci kullum dibinon madina ne da aka sai ya juya ta wani bangaren ya samu ya gudu to shine da ya gudu sai ya aikawa wato ainihin abu jahal wato mutanen makka kenan cewa ba to shi ba ya samu ya kuɗe saboda haka suna iya komawa ba sai sun zo yaƙi ba da shi kuma abu jihar ya ce bai yadda ba zai zo yaƙi kamar da za mu karanta a sama ko da ka shi ce ba abin da zai hana shi ya zo yaƙi ko da ka zo ya iso har badar ya sai ya je badar ki. wato ya abin nan ya sha giya su sha giya a soke raƙuma wato a soke musu raƙuma su ci sannan yan mata su yi musu waka kuma su yi rawa domin laraba su ji labarin cewa lallai sun zo wannan wajen sun fi karfin muhammadu da jama'arsa ko sun fi karfin musulmi sun juya to wannan wani abu ne da bawashi yake cewa inda da za a sha duka bari ba ta maganin ko saboda haka yake zai jiyo ni bayan wasu daga cikin sun masa tawaye akwai wata kabila banu zura suka ce dukan za su je ba su wajen ɗari uku aka suka juya da su dubu ɗaya da ɗari uku ne shi kenan suka zama mutum dubu ɗaya to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ta kokarin ya gane cewa wannan Abu Sufyan ya tafi ne ko yana nan don abin da ake so shine a samu Abu Sufyan a kwace wannan dukiyar sai a koma Madina kawai don ba fito da shirin yaƙi ba amma Abu Sufyan sai ya wato ainihin kubuce ya aika mutanen Madina cewa ya kubuce to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu yana son tun da ya ji labarin abu sufyan ya tafi yana son ya gano cewa ta ina kuma su wa'annan mayaka na maka suke domin kasu zo su afka musu ka inda ba su sani ya ajiye rundunar yaƙi yana ta zagawa shi da abubakar yana ta yawo yana ta yawo sai suka je suka haɗu da wani tsoho sai suka tambaza su a sai tambaye shi ya yi masa kana da labarin mutanen madina da suka fito yakin nan da ko mutanen maka suna daidai ina ya masa haka ne don kaddaba mi kar ya gane cewa manzon Allah ne sassama ya ce ina labarin mayakan nan na Madina da suka fito da su yaki da maya da mutanen Makka ina wa ko in ne suke sai mutumin ne ya ce masa to ba zan gaya maka ba sai ka gaya min kai inda daga ina kake kudin daga ina kudi sai manzon Allah sai ya ce to ka gaya mana dai da inda suke din mu ko sai mu ga maka daga ina mu sai ce to mutanen Madina an ce ranan kaza suka baro Madina inda gaske ne wannan ranar suka baro Madina su suna daidai wuri kaza sai faɗi daidai inda manzala ta sama aje ka yace mutanen Makka kuma idan ake sun taso ranar kaza inda gaske ne to yanzu suna daidai wuri kaza kai faɗi daidai inda mutanen Makka suke kaga wannan hasashe ne wani ilimi ne na musamman kamar yadda abu sufiyan ya yi amfani da ilimin sa na sanin jibinon kullum jibinon maka ya gane cewa mutanen madina ne suka fi da dabbobin su shi kenan kaga manzara ta yanzu ya gane cewa sahabbai suna al'udwatu duniya su wancan suna al'udwatu kusuwa shi nan sai juya zai tafi sai mutum ya ce ah, ka gaya mana daga ina ba ka gaya min daga ina kuce ba sai ya ce nahnu min ma'ina ya mu daga ruwa muke sai manzo sama sai ya juya sai kama tunani ko wani ruwa. ruwan iraki ne ko ruwan ina bayan ma manzo ma ya tafi ya masa tauriya ne to da wajen Allah min alma'i kullu shay'in hay wani dan adam daga ruwa yake ai da ruwa ka ne sai za ka sai ce daga ruwa muke a cikin ne don kare ce daga madina wani kuma ya zo bincike cikin mutanen makka da ayyan sunna suka bar wurin nan idan sai bashi da salati ko ina ta tunanin wani irin ruwa ne to haka manzo Allah ta sallama wato ainihin yayi masa wani a shine a nan ubangiji subhanahu wataala yake ku tina lokacin da kuke kan tudu na kusa da Madina su ko suna tudu na can nesa da Madina warrakabu asqala minkum karabka to ne ainihin al'ir fatake wanda suka dauko kayan kasuwanci daga Sham wanda Abu Sufyan yake jagoranta su kuma suna kasa da ku walau tawa'atul laqtalaqtu bi mi'at wato sun haɗu ne ba tare da sun yi alƙawarin mu haɗu a wuri kaza mu gwabza yaƙi ba ubangiji ta lace da ko kai ma kila da wani zai saba amma Allah ta'ala walakin li yaqdi Allahu amran kana mafula Allah ya haka dai don ya hukunta wani abu wanda zai wato wanda zai aikata shine don ya ɗaukaka musulunci da musulmi sannan ya kaskantar da kafurci da kafurai tun abin da ya faru a yakin badar kenan ya za a kuka kure kuna da yawa wayannan yan kadan kuma su fitan ba a kan So da haka wannan sai zame musu wato ainihin kaskanci da da da walakanta a idon wato ainihin duniya sannan su ke saboda kuma wanda zai imani ya imani a bisa hujja wanda kuma wato ba zai yi wanda kuma zai halaka ya halaka akan hujja shi ne wanda zai yi imani ya san cewa lalle yakin badar ya nuna musulmi suna nan akan gaskiya lamarin su daga Allah ne wanda zai halaka kuma ya halaka sai basiratin ya san kafiran maka ba akan gaskiya suke ba in ma zai bi su ya halaka to ya bi su ya halaka inna Allah sami'un Allah mai jin addu'o'in da kuke yi ne da neman taimakon da kuke yi da kuma neman dauki da kuke ubangiji ta halaka muku sannan alimun Allah ta'ala ya san halin da kuke ciki kuma ya san cewa wato ainihin zai ba ku nasara ya san halin da kuke ciki wannan yakin wannan sahu da aka yi wa'annan suna nan wa'annan suna nan shine farkon yaki manzala ta suma ya shirya wato ainihin rundunar sai yake ku tsaya a nan ku yi sahu amma kada ku motsa kada ku kada ku kai hari sai idan ni ne na gaya muku amma idan an kawo muku hari kuka ga wasu za su kawo hari to ku harbe su da kibiya har ku zare takwabin ku sai dai idan sun zo sun haɗu da ku kuma da kaga takwabi ai na na kusa ne ake tsara da shi amma kibiya kuma na nesa ne sai ya basu ya je ya shiga wata rumba da aka masa shi da abubakar yana ta addu'a yana ta roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo masa ɗauki yana ta roƙon Allah ya kawo masa ɗauki to kafin nan sai wani mutum wato ainihin ya fito ana ce masa al'afwal bin abdul asad al-makhzumi wani mutum ne wanda yake shiki an riga an san shi tuntuni to yana bangaren kafurai ce wallahi shi sai ya je ya sha ruwan da manzala kuma ya tsare shi da sahabbansa ko kuma ya mutu domin manzala kuma ya zo zai tsaya a wani wuri wani daga cikin sabon sai ya rasu da zai wannan allah ne maka wahayi ka tsaya a nan mu zango a nan ko kuma da yaƙi ne dabara ne na yaƙi yace dabara ne na yaƙi yace don dabara ne na yaƙi mu matsa can gaba mu je mu tare mu ruwa idan mun tafi gaba muka zauna mu muna da ruwa ne zama su kuma ba su da ruwa amma muka je kafin ruwan za su iya mamaye ruwa kuma mu yi baya ko shine wannan mutumin al-aswad bin abdul asad yace wallahi sai ya je ya sha ruwan tafkin nan ko kuma ya mutu shine ya taho da burgansa da makamansa da barazanansa da ya zo ya tinkari sabon manzo Allah sallallahu alaihi cewa sai ya je ya kutsa cikin su ya je ya sha wannan ruwa to shine sai na Hamza ya ya tare shi da wani duka ya kwantar da shi a wannan waje kwantar wanda ya kusa mutuwa amma duk da haka yana ja da gindi yana rarrafe yana ja da gindi sai da ya je wannan ruwa ne sai da ya je bakin wannan ruwa to shine sai na Hamza ya sake masa wani duka shi ne ya kashe shi wannan shine farkon yaji daga nan mutanen makka kaga abu bai fara musu da daɗi ba abun ya fara da barna ko ana nan ana nan kuma sai wasu mutum uku daga kafirai manya-manyan kafirai sai suka fito mubaraza akwai abu da ake cewa mubaraza a yaki shine wasu fara za su fito a bas su kawai kowa a bashi shi da gabalinsa wato da dan uwansa su yaki a gawa zai kada wani kafin a fara yakin gaba daya to shikenan sai abun nan utuba bin rabi'a da sheba bin rabi'a da alwalid bin utuba su uku sai suka fito suka ce wasu mutum uku su fito daga cikin musulmi cikin wasu ansarawa suka fito za su kare su sai suka ce ku su wane ne suka ce su ansarawa ne sai suka ce ku mana kadan yan uwan mu ta muke nema muhajirun su fito shikenan sai suka ce Muhammadu ya fito musu da wasu kuraza su gwabza da su shine ma ya kalli Ubay da Abdul Harith yace tashi Yakan je hamza yake tashi ya kalli sai na ali yake tashi da sake su je su tari wa'ita to shine kowa sai je tari wato ainihin mutum daya kowa daga cikin su shi ubaida bin al-haris ya tari utba bin rabi'a hamza ya tari shayba bin rabi'a shi kuma sai na ali ya tari al-walid bin mutum za ka zo dama za a ba ku dama ne kowa wannan shi da ɗan uwansa kawai wannan haka da abin gurza za ba mai ba mai shiga gundunan yaƙi sun zama 'yan kallo ana farawa kan ai haka da haka hamza ya kalma shi naka aliyu ya kalma shi naka ya kashe shi za ka an kashe da bin usuba da kuma shira bin ba. amma tsakanin ubay da binu haris da kuma usuba bin rabi'a wannan ya ka takobi wannan ya ka takobi kowa sai tare sai su suka saba ko da haka wannan ya tsari wannan wannan ya tsari wannan sai suka fara sai zama da babu mai iya wani abu kuma a cikin su to shine da sai na hamza da sai na ali sai suka zo suka afkawa shi hutuba sai suka kashe shi wato suka ce ainihin ubai da yaƙi kenan sai suka ɗauki shi kuma ubai da abin harin shi ne na kawo shi cikin wato runduna ya kama jinya har aka gama yaƙin badar amma a ƙarshe kafin a koma madina ya yi shahada da sababin wannan rauni wannan shine farkon wato ainihin yaƙi to manzon sama da yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi nasara yana cewa Allahumma wa'adaka allazi wa'adtani ya Allah alƙawarin da kami Allah ya kalakar da wa'annan musulmi ba za a bauta maka bayana Allah ka cika min alƙawarin da kami sai na abaka yana cewa ya rasulullahi ya isa ka Allah ya ji ka zai amsa maka addu'a ka sannan sai Allah ta'ala nuna masa ga mala'iku suna zuwa an aiko masa da rundunan mala'iku su taimake shi a yaki ko haka da ya farka ya yi kamar ya yi bacci sai ya farka yace ce abshir ya aba bakarin haza wa ala sanatun na albishirin ka abubakar wannan mala'ika jibril ne a sa akwai ainihin rundunar mala'iku ga qurana suna tayarwa da dawakai shi nan sai yana cewa sayun zaman jam'u wai wannan dubur za a rusa taron kafurai za a rusa su kuma za su juya baya dole yana karanta wannan ayan har ya zo inda za a ya zo wajen yakin wajen sahabbansa ya ɗauki ƙasa a hannunsa sannan ya watsa wa kafuran su dubu ɗaya ba wanda ƙasa ba ta shiga idonsa ba ko da duk ƙasar ta shiga idonsa sai zama suna faman kire ƙasa a idonsu ne ba maganar yaƙi ba manzon sama sai ya ce wa sahabbansa ila jannatin arbu har samawati wasu al'adu. ku tashi zuwa ga aljanna wanda faɗin ta faɗin sa mai da sai mana a tashi a kama gwamnati yaƙi dole mutu aljanna zai tafi daga nan aka fara aka kama tsaron kafurai musulmi na tsaransu mala'iku na tsaransu aka aka ci galba wato ainihin a kansu musulunci ya samu ɗaukaka wato ainihin a wannan yaƙi ko da ka wannan yaƙi ce na farko babban yaƙi wanda musulunci ya ribare ni tsakanin suwayi tsakanin musulmi da wanda suke kafirai sai Allah ta halaye إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور Ubangiji ta lace iz الله fi manamika قليلا ka lokacin da Allah ta'ala yake nuna maka wa'annan mayaka kafirin maka ƙureshawa fi manalika a cikin baccinka ƙalilan yan kaɗan wato banza kama ya yi mafarki an runa masa rundunan makka wanda za su zo su yaƙe shi amma ta kauna masa su yan kaɗan ne ba su da yawa ba don komai ba don wannan ya zaburar da shi da shi da sahabbansa su fita yaƙin ba tare da sun ji tsoro ko shakka ba wannan ba wata ni'ima ne idan za ka yi faɗa da mutum Allah ya nuna maka shi ɗan ƙarami ne to kaga za ka gani za ka kalmace shi kawai walau a arakahum kasiran da Allah ta'ala ya nuna maka su a matsayin runduna ne masu yawa kamar yadda suke mutum dubu da a dubun aka nuna maka su zafashin da kun ji tsoro da kun tarwata wala tanazatun da kun yi ta yin jayayya fil amri a cikin al'amari wato da kun dinga jayayya cewa wai kuna wasu za cewa nan mutanen sun fi karfin kar mu je mu tare ba za mu iya da nan mutanen ba da haka za ku yi yi, amma sai Allah ya nuna maka ɗan kaɗan ne mutanen za ku iya kurmushi sai ya ce walakin Allah kallam sai dai Allah ya kubutar da ku sallama ku ya kubutar da ku daga wannan jayayya da wannan tsoron duk ba a same shi a cikin ku ba domin kuna tsammanin mutane yan kaɗan ne ba su da yawa sai ce innahu alimun bi zati sudur lalle Allah ta'ala masanin abin da ke cikin kira zali ya sa abin da ke cikin kirki kuwa na mutanen yadda manzala ta suma ya san yawan shi ne lokacin da sun zo sun taru manzala ta shi ma taru da jama'ansa amma na ta yawo dai a ga ta ina suke daidai ina ne sai na ali da shi da wasu mutane suna yawo sai suka samu samari guda biyu suna ɗiban ruwa a wata rijiya sai suka kamo su suka zo da su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka sa maza su ma yana sallah sai suna tambayar su daga ina kuke ku su waye ne sai suka ce ai su mutanen Abu Jahal ne wanda suka zo yaki daga Makka sun zo ne su ɗiba masa su diba musu ruwa suna shayar da su an kwasu sai na suna cewa karya kuke kuna cikin mutanen Abu Sufyan saboda su burin su a samu jama'a Abu Sufyan sai faso wannan suke sai suka ce a sai suka buge su suka buge su sai suka ce su suna cikin mutanen abu su fiya sai suka kyale su manzara ta kuma da ya gama sallah sai ya kira su sai ce to wayannan samarin sun gaya muku gaskiya kun buge su sun muku karya kun kyale su ke suna cikin jama'an abu jahal ne mayaka ne ba ta cikin wancan fataka shi nan sai manzara ta sai kawo musu intanet daidai ina kuke kaza ina suke kaza me kuke musu ga abin da muke muku muke musu sai ce to su nawa ne su abu jihar da jama'arsa mutanen maka su nawa ne suke suka zo wannan dagar wannan yaki sai bari na suka ce wani abu mu san su nawa bane amma dai abin da muka sani kullum ana yanka raƙumi tara wata ran a yanka raƙumi goma abin da suke ci kenan wata ran raƙumi tara wata ran raƙumi goma sai manzala ta kuma ce to suna tsakanin ɗari tara zuwa dubu ɗaya ya faɗi adadin su ba za a tashe kenan da haka kowane mutum ɗari zai ci raƙumi ɗaya raƙumi ne zai ƙosar da mutum ɗari da haka haka ya gane adadin su to amma a cikin bacci an nuna masa ba su ce mutum saba'in ba ko mutum ɗari aka aka nuna masa saboda da nuna masa mutum dubu ne ila da za a ji tsoron kekarar yaki amma aka nuna masa yan kaɗan ne ko za ka to shi ne a nan ubangiji ta'ala yake cewa Allah ta'ala yana nuna maka su a cikin bacci cewa ‘yan kaɗan ne da zai nuna maka su kuna da yawa ka gaya wa ka, kila da za ku ji tsoro sannan ku dinga jayya a cikin wannan al'amari Allah ta'ala ya san mai ke cikin zuciyarsu ya san da ku kafiya ka to duk lokacin da wayanda za ka yi rikici da su suka zama ‘yan kaɗan ne ai kana ganin dama amma suka zama masu yawa akwai shakka a ciki to in Allah ya nuna maka yan kaɗan ne to ya taimake ka ne domin ka zama jarumi ya zama babu tsoro a tare da kai Allah ta ce wa iz yurikumu wa iz yurikumu iz iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور Ubangiji ta lace wa iri yuri kumuhu, da lokacin da Allah ta'ala yake nuna muku su, izin takaitum yayin da kuka haɗu fi a yunikum a sun idanunku ‘yan kaɗan, wannan kuma a zahiri ba a baki ba. lokacin da suka zo za a yaƙi Allah yana zuwa muku cewa ƴan kaɗan ne da mutane lokacin da kuka zo a wato ainihin yaƙi ne wannan shi ma domin ku samu ƙwarin gwiwa na yakan. su sannan wa yuqallilukum fi ayunihim yana karanta su shi ubangiji ta Allah yana karanta su yana karanta ku fi ayunihim a cikin wato idanun kafurai su ma kafuran sai suke ganin ku ƴan kaɗan amma kafin a fara yaƙi Allah ya yi haka ne li ya ƙafi Allah amran kana mafula don Allah ya hukunta al'amari da zai faru su ma kafirin da Allah zai nuna musu zai nuna musu su kuna da yawa kafin yakin da za su juya ba za su yakin ba amma ku in ma sai suke ganin ku yan kaɗan ne za su iya kurmushe ku shi yasa suka fi su juya wa ila Allah turja wal umur zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ake mai da al'amura su ta ba manzala ta sama tun farko kaɗan ake nuna musu kafirin kafirin yan kaɗan ne kuma da aka zo yaƙi ma yan kaɗan suke ganin don su samu ƙwarin gwiwan yaƙan amma su kafirai kafin a zo girkin yaƙin suna ganin sabai yan kaɗan ne za su ƙwamu mushi amma da aka fara yaƙin fa Allah ta'ala ya nuna musu kafir musulmi sun yi ka kafirai ba su dubu ɗaya ba ne Allah ya nuna musu sun kai dubu biyu su musulmi alhalin su ɗari uku ne don ne saboda su ji tsoron musulmi wannan kamar yadda ubangiji ta ya faɗa cikin suratu ali imran qad kana lakum ayatun fi fi'atayn saqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlayhim ra'y al-ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar Allah ta'ala yake wato hakika akwai aya a cikin jama'u guda biyu da suka haɗu ne rundunar musulmi da rundunar kafirai ɗaya jama'an tana yaƙi ne fi sabilillah su ne musulmi wasu jama'an sauran jama'an kuma kafurai ne suna yaƙan musulmi amma suna ganin musulmi sun ninka gida biyu ya hun mislaihim ra'ayin aini a ganin ido amma a hakika ba haka wani haka Allah yake nuna musu su shafa sun su domin me domin a samu galba domin a samu galba a kansu su karya so da haka ubangiji subhanahu wataala yana karfafa bayinsa ko wanda ya ga dama da nasararsa sannan a cikin wannan Allah ta'ala ya ce akwai ayoyi ko kuma akwai izina ko waɗanda wato ainihin suke da lura sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ubangiji ta lace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da wata runduna ta yaki fasbutu ku tabbata kar ku ce za ku gudu wadkurullaha ku ambaci Allah ta'ala kasiran mai yawa la'allakum tuflihun domin ku rabbanta wato idan kuka hadu wato a wajen yaki tare da kafirai ku tabbata kar ku ce za ku gudu ko da za ku yi shahada ne amma ga zakari nan ku dinga ambaton Allah yawa in kun yi haka za ku rabbanta wato za ku yi nasara shi ne ku dinga yin addu'o'i ku dogara ga Allah ta'ala kula ta addu'a kuna ambaton Allah Allah ta'ala zai ba ku nasara hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ta sama yana faɗa a cikin wasu yaƙoƙa da yayi yana cewa ya ayyuhan nasu la tatamannu liqa al-aduwi fa idza laqitumuhum ya ku mutane ya ku mutane kar ku burin haduwa da abokanin gawa kar ku burin yaƙi amma idan kuka haɗu da abokanin gaban ku ku tabbata kada ku gudu alamu anna jannata ta tazilal biyu ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwan tukuba ma'ana wannan tukubin da kuke gani yana yanzu a saman ku to in ainihin tukubin ya tare ka aljanna za ka tafi to da ka kar ku gudu lokacin da aka fara yaƙi amma kar ku yi burin yakin kuma kafin yanzu aljanna tana karkashin wato ainihin kuba sai manzo sun sai ya tashi ya kama addu'a Allahumma munzil alkitaba Allahumma munzil alkitabi wa mujri as-sahabi wa hadim al-ahzab wa hadim al-ahzab ihzimhum wansurna alayhi ya Allah wanda yake saukar da littafi ya gudanar da hadiri ko gizagizai ko kuma gajimare ya wanda yake rusa rundunan kafurai a wajen yaƙi ka rusa mana su ka taimake mu a kan ko da ka abin da ake buƙatar mayaƙa su yi kai ke ta zikiri suna addu'a suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara ya ba su nasara to sai kaga Allah ta'ala ya ba su nasara kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan min jama'a yan kadan suna iya rija jama'a masu yawa da izinin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya ce وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وبنجد تعالى وأطيعوا الله بالله ورسوله زمن زم الله صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا أقوى جاية وهذا كنكم a tinkari kafurai za ku ci galba a kansu wala ta na ku dinga jayayya fa tafshalu sai ku yi rauni wa tazhaba hukum kuma karfin ku ya ko za ka duk lokacin da musulmi ba su haɗa kansu ba to karfin su rikuwa yake idan sun haɗa kansu kuma suna ƙara karfi ne wasbiru ku yi haƙuri inna allaha ma aqabirin ubangiji subhanahu ta'ala, yana tare da masu haƙuri da taimakonsa zai taimake su a Allah ta'ala yana kiran musulmi su bi Allah su bi manzala sama su haɗa kansu idan suka tsaya jayayya ba su haɗa kansu ba to za su yi rauni kuma ƙarfin su zai wanda shi ne abin da ke tafiya a duniya ɗayan musulmi daula ɗaya suke da ita amirul mumini da guda ɗaya ne abubakar sannan umar sannan usman sannan aliyu sai aka tafi daula umawiya su muawiya su bin abi da sauransu amma ana tafiya ana tafiya bayan daula umawiya an yi daula abbasiya an yi daula fatimiya daga ba sai aka kakkasa duniya sai ta zama duwaila don an rusa daula umaniya sai ta zama duwaila kowane kowace ƙasa da shugabanta kada shugaba ɗaya ne duk duniyan musulunci gaba ɗaya kaga suna da ƙarfin da za su iya tinkaran kowane kafuri kafurai ba su da wani shauka ba su da wani ƙarfi amma sai aka zo aka kakkasa duniyan aka yakin duniya na farko da na biyu sai aka kakkasa kowanne akwai mai akwai shugabanci a yanki nan a ce kasa kaza ne ga shugaban kasan su a yanki nan a ce kasa kaza ne shine da wannan shi ya kakkasa wato ainihin kawunan musulmi ya rarraba kawunan sai zama ba su da haɗin kai sai zama da kulli jama'atin fina imamun walakin na jami'a bila imami wato kowane jama'a suna da shugaban amma an duba kuma duka ma ba mai shugaban sai zama babu haɗin kai wanda za a iya tinkaran kafurai a shigar ba a kan da sai zama da ma kafuran ma sun fi ma musulmin haɗin kai sai yanzu abin da yake tafiya a duniya kenan musulunci yana cewa a haɗa kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da igiyan Allah gaba ɗayan ku kar ku rarrabu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kar ku zama irin yahudu da nasara wanda suka yi sabawa bayan shekwe bayan hujja ta zo musu yanzu sai ya yahudu da nasara sun haɗa kansu wajen yakan musulmi su kuma musulmi ba sun kasa haɗa kansu ina ne yake cewa ba hasu anil adiyani fil ardi kulliha وجدت بلاد الله غربا ومشرقا ولم أرى كالإسلام أدعى لألفة wala misla ahlihi ashadda tafarruqa yace na zagaye duniyan nan gaba ɗaya na je bangonta ta yamma da bangonta ta gaba ban ga wani addini da yake kiran mutane su haɗa kai irin addinin musulunci ba yace amma ban ga mutane masu tsananin rarraba kai irin musulmi ba ko da haka kansu a rabe yake yace Allah ta ya ce abun nan ah, abun nan ah, abun nan kafurai kansu a haɗe yake illa tafaluhu takun fitnatun me farkon ayar ne wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir saboda haka kafurai da suka kafurta shashin su masoya shashi kansu a haɗe yake in ba ku yi haka ba ba za a samu fitina a baya za a samu barna da karaka ana ana ana gaya mana cewa ba mu yi koyi da kafurai mu yi koyi da kafurai wajen haɗin kai alhalin mu ne ake kira mu zo mu hada mu hada kan mu da da kan yake hade kafirai suna tsoron musulmi yanzu da kan yake rarrabe kafirai ba sa ba sa shakkan musulmi saboda ka duk wanda suka raba kansu to sun samu rauni to shine Allah ta'ala yake cewa wala tanazu kada ku yi tayayya fa tafshalu sai ku yi rauni wata habari hukum kuma ainihin karfin ku ya tafi hukum anan karfin ku ake ne to menene zai hada kan mutane shine wallahi wadi wadi rasul bin Allah da bin manzo Allah shi zai hada kan mutane shi sa aka fara da wadi Allah wa rasuluhu sannan ka aka ce wala tanaru sai alkitabu wa sunna shi ke hada mutane alqur'ani da hadisi shi sa da Allah ta'ala sai ce wadi adi Allah wa adi rasuluhu ulil amri minkum sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah da shugabanninku da malamanku. idan kuka yi jayayya akan wani abu kuka ka fahimta juna to ku koma qur'ani da hadisi ku koma wajen Allah da manzo sama shine alqur'ani da sunnar manzo sama ita ne za ta asama amma babu wani haɗin kai da za a ce wai abal qur'ani da hadisi a gefe a ce kuma za a haɗa kai sai dai a haɗa baki amma ba haɗin kai sai dai haɗin baki to shi wannan ne yasa ka ga bayan da za a yi ahlus sunna da yan bid'a su haɗa kai zai yi sai ran da yan bid'a suka bar bidiya suka dawo qur'ani da hadisi shikenan Allah ne zai hada mu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam amma ba da dan bid'a yake so shi ne ni in bar alqur'ani da hadisi in zo da bira'ayinsa in zo in bi shehinsa in zo in bi waliyinsa ko da ya saba alqur'ani da hadisi kaga ba zai taba yiwa Allah ta'ala cewa in mun jayayya mu koma alqur'ani da hadisi nan. idan aqidar mu tsaya daga alqur'ani da hadisi muke ɗaukowa babu babu maganar musabara amma ni na ɗaukowa da ƙur'ani da hadisi ko ba kana ɗaukowa daga shuhudinka to kaga ba inda za a yi mu daidaita in ko na ce ma mun haɗa kai to munafurci ne wannan sai dai idan mutum wani daga cin mu zai bar ra'ayinsa amma matukar kowa yana inda yake to babu wani haɗin kai da za a samu sai dai za a iya haɗuwa a yi aikin gayya ana so a taimaki mutane ko a tattauna kan wani abu wannan za a yi? amma a ce wai a daina jayayya har ka ji ana cewa wai mutum ya daina wa'azi yana cewa shirka da bid'a wannan zai kawo rarrabuwan kai da kaga wannan bai ma fahimci da addini ya zo tunda qur'ani ya yaki shirka da bid'a hadisi man zaka sun yaki shirka da bid'a sai ka daina yakan shirka da bid'a to me zaka yi kina sai dai ka daina karantarwa shikenan sai ka ce kowa duk abin da yake a kansa daidai ne kaga wannan munafurci ne munafurci ne ba ka son ka tsora mutane akan wato ainihin shirya ba ne ubangiji ta lace ka koyi rauni ku yi haƙuri wasbiru ala shada'idil harbi wa ahwalih ku yi haƙuri a kan tsanance-tsanance na yaƙi da tsorace-tsorace na yaƙi inna Allah ma asabiri Allah yana tare da masu haƙuri ma'ana zai taimake su zai taimake su in dai ka haƙura ka bi addinin Allah Allah zai taimake ka kan abokanin gabanka Ya Allah ta alayi ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويردون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وبنجد تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم kar ku kasance kamar wanda suka fito daga gidajensu su ne kuraitawa wanda suka baro makka suka zo badar da su yaƙi musulmi kar ku zama irin su badaran saboda girman kai wato sun fito suna takama suna girman kai wari'a annafi da nuna mutane cewa su masu ƙarfi ne wai sudduna an sabilillah suna hana bin tafarkin Allah suna hana yin imani kar ku zama irin su wallahu bima ya'maluna muhit Allah bai kewayewa ne da abin da suke aikatawa kuma zai kama su zai musu mummunan sa wannan ne na su Abu Jahal lokacin da suka baro Makka suna tsakiyar tafiya abu ya tura musu dan aike cewa fa ni na samu na kuta yanzu ina hanyar maka tare da dukiyar ku kuna iya komawa sai abu sai sai sai aka karanta wasiƙa shikenan sai abu jahal ya ce shi sai dai a tafiya wasu daga cikin jama'ansa suka ce a'a su ba za su tafi ba akwai al'akna bin shirik ya ce shi sam ya kamata a je yakin nan ba tun da dama don a kare dukiya ne to dukiya an same ta dukiyan ba ta kubuce ba me za a je a yi shi kuma ya ce ba zai yi ba to akwai wasu kabila nu zuhura suka ce to babu mutum sai mu da daga cikin wanda zai je wannan yakin za mu juya haka nan suka juya su wajen ɗari uku daga daga na aka samu gidi to shi abu jahal me yasa shi bai juya ba ɗaran saboda girman kai ne nan girman kai manzon sama ya fassara shi batarul haqqi wa ghamdun nas a gaya maka gaskiya ka ki karba da kuma rena mutane saboda haka shi baya son gaskiya kuma ya rena sabon manzala ta sa saboda haka yace shi ba inda zai je sai ya je yakin fata ya je fatar da shi da jama'a sa yace za mu je mu shagiya a yanka mana raƙuma mu ci yan mata su yi mana waƙa mu yi rawa laraba su ji labari mun zo wannan wurin mun yi sharholiyanmu mun shakata mun juya mun tafi mun tafi muhammadu da jama'a wannan girman kan ne ya sa ke je bai san ajalin sai na wajen ba kai bai dawo ba kaga fadaran nan sannan wari a annafi da dariya wa mutane dariya wa mutane wai laraba su ji labarin wai shi mai karfi ne ya zo ya yi abin da ya ga dama ya juya ya tafi ko za ka gari yane ne yake yi don a ce shi ma jarumi ne ko shi ma wani abu ne to kaga inda rabon za a sha duka ne bari ba ta maganin komai saboda haka sai suka je wurin wannan yakin kuma Allah ta'ala ya adali kuma za su ce kada ku yi haka mana kar ku zama masu girman kai kar ku zama masu riya wai su duna an sabilillah suna hana bi tafarkin Allah kar ku zama masu tsarewa da bari tafarkin Allah ku hana mutane imani a ku kira mutane ku zuwa ga imani sannan wallahu bima na muhit da Allah ta'ala ce yana kewaye da abin da suke aikatawa na zai mutu mummunan sakamako kan wani kuma tun a maka ya nuna musu tun a abadar ɗin tare ga dai an kakkashe su amma kuma sakamakon bai kare ba idan an je lahira kuma akwai mai akwai azaba babba na cutar da musulunci da suka da rashin imani da su ubangiji ta'ala yana yin kashe ni ba kada mutum ya zama haka kar ka zo mai girman kai kar ka zo mai riya kar ka zama mai saddu daga addinin Allah ka hana abi addinin Allah ko baka bi ba in kai haka Allah zai kama ka ya ɗanɗana maka ka tun a nan duniya in kuma a duniya bai kama ka ba zai kama ka a lahira ko kuma duka guda biyu duniya da lahira ko da haka mu ji tsoron Allah mu riƙe addinin mu sai ubangiji ta lafiya وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب Ubangiji ta lace wa zayyana da kuma shaitan ka ambaci lokacin da shaitan ya kawatawa kafuran makka a amalahum ayyukan wato shirin da suka yi da su yaƙi musulmi shaidan ya zo ya ta zuga su ya ta zuga su wato akwai wata ƙabila banu kinana wanda suke tsoronta ko banu bakara to sai shi ya ce musu a ni zan taimake ku ni ne shugaban wannan bangaren gaba daya ya zo musu a tsoron suraka ta bin mali ba da ka nan babu babu da matsala da nan ku je ku yaƙi za ku ci galba shine ma'anan wa iz zayyana lahum shaytanu a'malahum ka tina ko ka ambaci lokacin da shaitan ya tsawata musu ayyukan ayyukan kafurai kenan yace abin da kuke daidai ne da wagara ku je ku kurmushe su a huta da su lokacin surakatu bai musulunta ba wa qala sai yace la galiba da kuma yawma yau ba mai rijayan ku minan nasu daga cikin mutane wa inni jaru lakum ni mai lamun ce muku ne wannan na lamun ce muku ni da kabila na duk za ku ku ko da haka babu wani wanda zai ainihin rinjaye ku a wannan wani. ko da haka za ku ci a kan musulmi ku ce ku yaki haka shi zai dinga zuga su shi ne amma a da suran musu ya dinga an giza su yana zuga su falan ma tara a tani yayin da jama'u biyu suka ga juna wato zo za a gwabza yaƙi ya kai su ba har fagen yaƙi har gashi nan za a zo a gwabza musulmi suna ganin kafure-kafure suna ganin musulmi za a fara gwabza yaƙi to yayin da jama'u biyun suka ga mutane suka ga juna wanda kafa ala a bai sai juya a kan dugansa wato sai juya ya gudu ya bar wajen yaƙi suna ta cewa surakatu ina za ka je surakatu ka ce za ka taimake mu ina sai gudu yake ta yi kawai su sun ɗauka surakatu ne wa ƙala sai ce musu inni bari minkum ni ba na muku tawaye ba ruwana da ku a kan su ya baro su kenan ya loka su ya baro su inni bari umminku inni aka inni ara ma la tarawna ni bai na ganin abin da ba ku gani ya ga mala'iku to da haka shi ya ga mala'iku amma su ba su ga mala'ikun ba a lokacin to da haka da aka zo jama'un suka ga juna rundunar yaƙi musulmi suna ganin kafure-kafure, suna ganin musulmi shedan yana bangaren kafuran amma sai ya hango mala'iku sun zura su taimaki musulmi to da ya zan su sai ruga da gudu to ne yake cewa inni ara ma la tarawana ni bai na gani abin da ba ku gani su ma kafirai za su ga mala'ikun amma sai an fara gwabza yaki domin in kafin a fara ne su ma za su gudu yadda ke nan ya gudu ai kaga ba za a halaka su ba ko da ka sai yaki yarin ta ɗayan da ba za ka gudu ba sannan sai ga mala'iku su kuma musulmi ba za su ga mala'ikun ba saboda in sun gansu kuma za su tsori ta su kuma za su ji tsoron jikinsu zai rauni in ka ga mala'ika dole an ka ya tashi da ka su ba sa ganin mala'iku sai dai suna ganin ga nan wuya an sare ta ba ka da ya sare ba daga mala'ika da ya sare wuya amma kafure kuma da haɗu ga mala'ikun a lokacin da ake yaƙi domin su girgiza su su tsori ta shi yasa a yaƙin badar ne mala'iku suka bugi kafure? amma a yaƙin ahzab sun tsori ta su ne kawai sun gan su ne kawai suka tsori haka nan a yaƙin hune shi yasa lokacin da maza su a yaƙin hune akwai sababbin musulunta a yi wanda suka musulunta a maka mutum dubu biyu an zo ana gwamza yakin hukai mala'iku sun zo sai wani yake gaya manzo Allah ta suma yana cewa yana cewa abun nan yana cewa ganin mala'ika yana gani sai manzo Allah sai buge kirjin sai ta Allahumma mahadi sai Allah ka shirye shi a sai imani bai gama shiga sa ba manzo Allah yana masa wannan addu'a sai dai na gani mala'ika saboda ai ganin su tashin hankali to shi shi nan da ya gani sai hankalin sai tashi ana cewa suraqatu ka ce za ka taimaka mana ina za ka je sai gudu yake ina cewa wallahi ina ganin abin da baka bari in minku ni ba ruwa na da ku in a arama la tsarauna ni ina ganin abin da baka gani a kafuwa ya ce ba ni fa ina tsoron ana amma kun zo ne irin tsoron Allah yake yi a ina tsoron kada Allah ya halakar da shi a wannan rana. domin aike dan yaro ki Allah ta'ala ya jinkirta masa ranar da za a yi sake kiyama ko eh kana rabbi anzirni ila rabbi aqum kana innaka minal munzirin to da kan an daura an amsa masa addu'an sa sai duniya ta zo taki za ka kire sa to yanzu me yasa yake yana tsoron Allah ma na yana tsoron karfa tashin duniya zai zo sabar abun da ya gani abun tsoro shi ne yake cewa Allah yana tsoron Allah kare azabtar da ni wato yana tsoron kada ya zama duniyar ne ta zo daki ma kawai halakar sa ya zo shi ne ma'anar inni akhafullah yake wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ko da haka ubangiji subhanahu wataala zai yi musu hukuma kaga wannan shedan ya doka su ne ya baro su ku zo ku tafi zan taimake ku zan taimake ku sai ne je kai su inda za su halaka sannan sai zabi shi nan shi yana iya gudu domin suna ganin sa yana gudu yana gudu har ya je fada cikin koyi har ya fada cikin koyi saboda ai inda aka yi wannan yakin akwai kogin ma dai a wajen kogin yambo sunan garin yambo a yanzu reshe ne na maliya to da aka aka yi dinga gudu yana gudu har ya fada cikin kogi ko ya bata kuma suna nan sun shiga uku aka dinga dukan su mala'iku na duka musu shi na duka ba ka shedan yake wa mutum sai ya loba ka in ya loba ka sai za mu yi barka kamar sani shedani ya tsara lil insani kur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin kamar shedan ne zai ce ka kafurta sai ka kafurta sai ya ni ba ba na da kai ni ma yana tsoron Allah ni ma ta kaina kanya nake to duk sabon Allah da kaga mutum yayi ba shi dan ne ya lokace amma ce dan kuma sai dawo baya shi da ma abokin mutuwa yake nema Allah ta'ala riga ya ne masa ya tabbatar wutar jahannama zai to ne me yake nema abokan mutuwa to da aka riga ga ubangiji ta'ala la qutu yanahum ajma'in zai zai zai zai zai zai zai batta mutane gaba daya Allah ta'ala shi bai kice batta mutane ba ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ولا تجد أكثرهم شاكرين لأقعدن لهم صراطك المستقيم zai dusa su ta bayan bayansu zai zauna ta farkin Allah ya tsaya a wuri ya hana mutane mutuwa Allah ta ala ce bayi na tsarkaka ku dukan ba za ka yawa to da haka akwai wanda fi karfin shaidan ko eh ana yakan sa yara fi karfin sa inda shaidan na kuma aduwun fattafizuhu aduwa shaidan makiyin ku ne ku rike shi maki da ka in ka riga ka yaƙe shi makaman yaƙansa shi ne bin Allah da bin manzala ta kuma da haka in yace kai ka ce ba zan yi ba shi nan ai dole kanwar naki ne ko ko ya za ka dole in kaki ba yanda iya shi ita ne a sama akan dole wa khalifi nafsa wa shaytana wa asihima wa in huma ma ka nufa fattahimi wa ku imin huma hakaman wala adalan wala hakaman fa ta ta'rifu da adad wal hakam to da ka karta ka saba wa shaytan karka ka yadda ka bi shaidan wala ta bi huma khasman wala ta fa anta kai da khasman haka kar bi mai husuma shine ranka wanda zai riya maka abu shaidan ya yanke maka hukunci to kar ka yadda da wannan ko da haka duk wanda ya bi shaidan ya sani shaidan yana kai shi ya baro shi kamar yadda ya kai mutanen nan badar ya kai su wajen halaka suka halaka ya dawo ka yake kai ka wajen sabawa Allah ya kai ka gidan mata ya kai ka wajen ta'addanci ya kai ka wajen cin haramun haka zai yi ta kai ka gidan giya shaye shaye sai ya doka ka sai ya baro ka dama kuma yana neman abokanin mutuwa ne sai kun je lahira ku je ku shiga wuta tare hizbu shaidani kenan ka zama cikin rundunar shaidan to don aka je cikin wutar jahannaman ma aka je aka shiga wutan yan wuta suka shiga wuta shaidan yana hawa kan mimbari ya yi guduwa kusan da wannan amma wani ban ta tawaye ne to da kaje zo ya haukar minbari ya tattara jama'a sa ɗan wuta وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلصتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Ubangiji ta lace yayin da aka hukunta al'amari ‘yan aljanna suka tafi aljanna ‘yan wuta suka tafi wuta, shaɗan yana hawa kan mimbarinsa, sai gaya wa ‘yan wuta, inna Allah wa'adakun wa'adar haƙ, wa ba Allah ya muku alkawari, alkawari na gaskiya kuka ki ku bi ni ko na zo na muku alkawari na ƙarya kuka zo kuka saba wa Allah subhanahu wataala ni kuma na saba muku alƙawari ko da ka nace zan kai ku aljanna ku zo ku bi ni ke nan da kuka biyo ni kuma na zo na kawo kotar jahannama shine abin da ke da yake nufi Allah ya muku alkawari in kun bauta masa kuka yi tauhidi za ku shiga aljanna ni sai kuka ki ku binasa ni ko na muku alƙawari in kun biyo ni nan ne za ku shiga aljanna sai na saba muku alƙawari ya ce to ni ba tilasta muku na yi na ce dole sai kun bi ni ba ko kuka kada ma kuka bi ni ko za ka fala ta dumu wa dumu an kuka kar ku zarge ni ku zargi kaunan ku ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya ni ba zan iya taimakon ku ba in fitar da ku daga wutar jahannama kuma kuma ba za ku iya taimakon ku Ko da kaga an gama kenan kawai yace to ba ruwa na da ku saboda haka za ku zauna a cikin wutar jahannama ko a zalumai wannan abin da shaitan zai maka ke ya gama noma ka ya gama shigar da kai sai ka je lahira ya yi maka tawaye ya maka dariya to da shi ya ɗauka shi kaɗai ne zai shiga domin shi aka fara tsinewa shi ne farkon nan wuta shaitan to kaga zai ce a ah, bai tafi shi kaɗai ba gare ne bi abokanin mutuwa wanda za a je a tafi da aka yi tattara ya tattara shi zai je ya samu waɗanda za su zauna a wutar jahannan to su ne jama'ar nan kenan asan larawa sun ce al su iza amman amfan. ita masifa idan ba kai kaɗai ba ne ta fi sauƙi amma an ce kai kaɗai ne yanzu a ce kowa sa, ƙalau kai ne wani lafiya a gari na abun su ya fi damun ba kowa mai arziki ne kai ne kawai talaka abun su ya fi damun ba amma in talakawan suna da yawa wancan ma talaka ne zai ga abin da sauƙi wancan ma bai da lafiya in an zo ana ana gaishe ka ce wallahi haka wani ma yake kama bai da lafiya shi ba da fama bai da kaji abun da sauƙi ba ka da abin da za ka ci ko ɗaya ko wallahi haka wani ma jiya kwana yi wallahi ma kwana muka yi ba mu ci abinci ba eh, abubuwa sun yi tsada ni wallahi mota na zuna ajiye ta ni na hakura ma ta ba nake hawa sai ka ji abin da sauki kai ma da maka samu na mai na motar ka ba ba ka da na mai shine al-mushkila fi idza amma khaffatiha sai ka miski da ima kai kaɗai bane ta alfabi to abin da shedan yake kenan sai dinga ɗebo jama'a kawai yana sa su a wuta yana ta ɗebo abokanen tafiya yanzu ga shari'a sa ma yana musu lacca yana tattaunawa da su to inda shi kaɗai ne fa ihu ka banza ke nan ba bi sauraron sa da haka ka guji shaitan ka nisanci shaitan ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaitan zai kai kai baroka ne Allah ya tsare mu da tsarewarsa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh